يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau litinin uku ga watan ramadan hijira nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida daidai da uku ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar muna ƙara gode ma Allah madaukakin sarki mai kowa mai komi wanda baya neman komi a gurin kowa cikin nima Allah da ya da kaddara wasu ya kara da mu a wannan masallaci mai albarka masallacin margari ma da samu a ramma da ke nan kwanu islam ambatan dutse nuna wasu wajen zariya jihar kaduna tarayyar najeriya don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wannan shine tafsirin mu na uku a cikin wannan sura mai albarka suratul hadid muna nan a aya ta hudu a cikin wannan sura mai albarka gabanin mu ci gaba da tafsirin akwai tambayoyi kamar yadda muka saba mun ba da namba wadda za a iya turo tambaya daga nesa ita ce 081 4211 1770 mai tambaya da farko yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah yace shi ya kasance bakaniken mota ne akan kira su su gyara babban mota idan abu ya lalace a ce su je su so kayan sai su je su so kayan su zo su daura su gyara amma ba a biyan su kudin aikin su yanda ya kamata shin ya halatta tsikari a kudin kayan gyaran motar ko bai halatta ba to an a nan idan kai kake sayar da kayan kai kake da kayayyakin fayafat na mota kuma kai baka nike ya halatta ka sayar da kayan kayan da kake so amma dai ka nisan cin tsanani da kuntata ba musulmi amma idan ya zama kai baka nike ne tsura aka baka amana ko aka baka sako ka so kayan mota baya halitta ka ƙara naira ɗaya babu laifi tun gabanin ka siya ka ce to kudin aiki na kaza kun yadda na yadda amma ka so abu naira ɗari ka zo ka ce ɗari da hamsin kuma an ba ka ɗari da hamsin ka ba da ɗari ka rike hamsin ka ci haramu magana yana cewa wala ta bi ma laysa inda karka sai abu kada ka sayar da abin da ba naka bane amma inda naka ne in naka ne ka sayar ba ne amma hanya mafi sauki wajen ka ci halal ba tare da an ce ka ci haramun ba da dubara dubarar da za ka yi shi ne mota ce ta lalace za a yi mata juye za a sake mata noti za a sake mata kaza za a sake mata kaza da kudin juye dubu biyar misali kudin noti dubu biyu kudin karfe dubu uku kada dubu goma kai kuma kudin aikinka dubu biyar an hada ya zama nawa sha biyar to in kana so ka ci halal sai ka ce da kudin gyara da kudin kayan gyara dubu ashirin kaga za a dunkule ka faɗa da kudin da za ka siya da kudin mai gyara amma idan ka ce kudin noti dubu biyar alhali dubu uku ne ka ci haramu kudin juye dubu takwas alhali dubu biyar ne ka ci haramu matukar ta yi bayani filla-filla ka za kudin shi ka za mai harasta ka ƙara kofahu ba amma idan a dunkule ne ka ce da kudin gyara da kudin ka za kudin shi ka za aka ka ko da kuwa naira goma ka aka ba ka dubu ashirin ka ci halal sai dai baka kyauta ba Allah ka dace da wani yana tambaya mutum ne yake karanta alkur'ani sai iska ta fita a jikinsa ma'ana ya tufa menene hukuncin kana karatun alkur'ani kai tufa al-imam an-nawawi a cikin littafin shi at-tibyan fi adabi hamalati quran wannan littafin yana da kyau ɗaliban ilimi su karanta shi akwai abin da malamai suke ce mashi a ta'addubu ma'al ƙur'an yi ma ƙur'ani ladabi ko yanzu an yi haka na zo da littafi akwai ƙur'ani a nan sai na ɗaura littafin ban ba sai na ji an ce a ɗauke ƙur'anin a ɗaura shi a sama Ta wannan ladabi ne ga ƙur'ani wannan littafin akwai ayoyi da hadisi a ciki shi kuma ƙur'ani ayoyin Allah ne zalla to kaga me ladabi ƙur'ani ya zama yana ina sama duk wani abu wanda ba ƙur'ani bai zama yana ina yana ƙafa. to sai malamai suka ce in kana karatun alƙur'ani ta bi tusa to rufe ƙur'ani ka koma gefe ka yi abinka amma ga ƙur'ani a hannunka wani ma yana tsakiyar karatun sai ya tusa wannan ba ladabi ba ne an fahimci wannan a ƙarƙashin wannan akwai gyara da ya kamata a yi ma iyaye da malaman makaranta da yawa yawan yara sai ga yaro zai je islamiyya ga Al-ƙur'ani, ga hadisi ga fikihu kuma ya kwaba wando yana tsillar fitsari da qur'ani a tare da shi wannan ba daidai bane ko mutum ya shiga bayi da qur'ani duk wannan ba daidai bane shi alqur'ani ana mishi ladabi Allah ka taimake mu mai tambaya na uku yana tambaya ne game da likita wanda wajen aikin shi na likitanci mutum ya mutu mai hukuncinsa to shi sa na zo da wannan littafin wannan littafin da ke gabanmu fatoyi ne alfatawa almuta'allika bi tibbi wa ahkamil marba fatoyi ne waɗanda suke da alaƙa da likitanci da kuma hukunce-hukuncen jinya da mara lafiya Bakan da Allah kana ta wannan littafin zai baka sha'awa asli ba ma shi na so fito da shi ba na so fito da littafin da Sheikh Muktar Shafiti yayi ah, na na ɗin fa, to sai na ga wannan a aikin ajin nan ma na tawo da shi ban ma taɓa karanta shi ba amma tambayar da aka yi ya sa na ɗauko littafi tsakani da Allah ya yi ganganu masu kyau kama abin da muka yi ishara a jiya akwai wanda idan ya yi kisa a wajen aikin shi ya yi aka mutu ya yi kisan ganganci kamar wanda ba a ba shi lafin na operation bebe operation aka mutu ya yi kisan dandanci kamar abin da notice suke yi musamman idan mace ta zo haihuwa sai ga mace ta zo jini ya farke mata wai sai ka ji notice suna cewa ina kaza ina kaza ina kaza idan ba a kawo ba sai su ajiye ta wata tana kuka tana iwu har ta mutu duk notice da aka kawo mata mara lafiya wai dalilin babu wani abu ta kita kula wannan matar har ta mutu tana cikin hatsari domin inda ba ka gane tana cikin hatsari a nan garin namu na Zariya akwai asibitota na waɗanda ba musulmai ba waɗanda kullum farauta suke yi su kama musulmi da sauran bayan Allah idan ka tafi asibitotansu gabanin su maka maganar kuɗi sai sun ceci rayuwarka ashe wannan ya nuna ana iya ceton rayuwar mutum ko bai da kuɗi don menene asibitin gwamnatin tarayya za a ce za a dinga irin wannan nan sakaci da aka muna kira ga likitoci duk da likitoci suna da karancin wulakanci a kan nosi musamman mata kuma musamman waɗanda ba su yi karatun addini ba da ƙabilu sai na mace ta zo da ta da komai tana kuka wai faɗa ma ake mata wai ke sai yanzu ne kike zuwa sai yanzu ne kike zuwa asibiti tuntuni surutun banza da wofi to wannan haramun ne wannan haramun ne Allah shi kyauta ya ga cikin kurakuran da ake yi mutum bai karanta likitanci ba ya yi allura ko ya operation har abu amma mutumin da ya karanta likitanci sai ya yi kuskure ya yi allura ko wajen operation aka mutu ba tare da ya yi da ganganci ba sai aka samu kuskure to wannan za a ce ya yi kisa katulu khata da haka zai yi kafaran azumi sittin ba zai biya diya ba da haka waɗannan hukunce hukuncen suna da matukar muhimmanci muna roƙon Allah ta'ala ya dace da mu na yi cikakken bayani akan wannan matsalar a karatunmu na yau wanda ne muka yi tafsirin mata faɗin Allah ta'ala wa katabna alaifiya annan anna nafsa bin Suna yi cikakken bayani game da hukuncin wani ya kashe wani daga ciki direbobi mutum yana da mota tifa ba shi da birki kuma haka yake sana sai an ya bari sai a Allah ya kawo yau a ƙasar nan an kai mutum motar shi ba ta iya kwana sai ya fito ya juya tayar Ba ba ya juya tayar wasan nan ya koma ciki kuma ya kwana duk wanda ya kisa irin wannan kisan ganganci ne ko rashin birki ko kuma mutum yana tuki da daddare ba fitila duk wanda in ya hatsari kisan ganganci yayi Allah ka tsare mu Allah ka kare mu wannan shi kuma yana zuwa shi direba ne yana yawan tafiya mai nisa kuma gashi yana cikin watan azumi shin yana da daman aje azumin shi da yin kafar kullum ko bai da dama amsa a nan kana da dama kullum in za ka yi azumi tafiya mai nisa ka ji azuminka Allah ya ce fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra kuma za ka yi ta yin kafaru to wani zai iya cewa to ai ba ni da ranar da nake hutu a akwai ranar da ake hutu mana ai ba mala'ika bane ai mala'iku ne yusabbihuna al-laila wan nahara ya yafturun ina fata an gani fama ko da Allah ya ce matafiyi yana da daman ya ajiye azumi ya ce da za ku yi azumin shi ya fi alkhairi da aka shawarar da muke baka shine tunda kullum kake halin tafiya kullum ka tashi da azumi idan Allah ta'ala ya baka ikon ka isar garin da ka baka galabaita baka yi ciri ba amma kana halin tafiya sai kuma kaga zaka za ka tsananta za ka wahala za ka galabaita kila mota ta lalace maka to an baka dama ka karya azumi saboda za ka halaka tunda dama can an baka yi aka yi maka rangwami domin ba ma so mu ce kullum kai ta yin azumi a wayi gari kwana talatin kana kan hanya bayan sallah ma tana hanya ta zai rama kenan ga babu ranar ramawa da aka ka ɗauki azumin in kaga za ka iya kaiwa ka kai in kaga za ka galabaita ka sha ruwa wallahu ta'ala a'lam abu na gaba yanzu na mu fara karatu ko ta shekaran jiya muka fara tafsirin nan muka fara samu wannan matsala wani bawan Allah da bai taba zuwa tafsirin nan ba mai suna Alhaji Bashir Yunusa da ya ji bukatuwar da ake da shi ya sai mana sababbin batir guda biyu Allah ya mishi kuici da gidan aljanna jiya ana gama karatu wani bawan Allah shi ma ya ce yana son dalina ya ce ana gafata ma da nawa ne ba ta nan na ce kuɗi kuɗi ne ya ce a fiya ko nawa ne shi ma ya fiye guda biyu ma'ana yanzu muna da ta nawa yanzu nan zan ta wuce na ji ana kira na a waya shi dai wannan bashir alhaji bashir yunusa ya ce to malam ni yau ba zan zo tafsiri ba na tafi kano gurin kasuwanci na amma akwai abokan kasuwanci na mutum biyu akwai alhaji hussein garba gaidan mutumin maiduguri ne ya yi mishi magana masallacin da ya zo tafsiri ana da bukatar batir ya ce to shi ma ya sai biyu yanzu muna da batir nawa shida akwai wani abokin nashi alhaji saminu shehu aure shi ma ya ce ya sai daya muna da batir nawa yanzu kwaya ɗaya muke nema kaga al'amarin Allah wani daga dubu shi isa arzikinka ko sai ya same ka gabanin ramadanin nan da kusan wata uku nake fafutuka in ce wani ka taimaka har abuja na je wallahi amma Allah bai rubuta za a yi ba amma da Allah ya rubuta za a yi ya tabbata yanzu a cikin takwas to ko nan masallacin ba za mu sai guda ɗaya ba to da haka yanzu muna da bakwai insha Allah ƙwaya ɗaya rage sai dai kuma muna da ƙarin bukatuwar ƙarin ne falas to amma falas mai sauƙi ne ina fata an gani da haka ina ganin yau za mu nemi taimako duk wanda ya zo masallacin ya ba da gudunmuwa idan Allah ya sa mun iya haɗa na ɗaya to kaga shi kenan kuma da mun kwanan nan tsakanin yau da gobe za mu yi karatu akan muhimmancin infaqi fi sabilillah da haka muna yin addu'a ga wannan bawan Allah Alhaji Bashir Yunusa Allah ka saka mai da alkhairi Allah ka saba dukiyar shi albarka wannan bawan Allah na jiya wanda ya ba da basir guda biyu ya ce don Allah don girman Allah ina da sharadi na ce nasan san sharadi na ce nasan san ma'ana bai so an da ya gani ko to shi ma Allah ya sata mai da alkhairi shi akwai dalili gaskiya ba sai an fada ba to Allah ya sata mai da alkhairi waɗannan bayan Allah guda biyu Alhaji Hussein Garba Gaidan da Alhaji Shehu sami Shehu Aure Allah ya saka musu da alkhairi an ce dukkaninsu diloli ne suna sayar da kemikal na maganin feshi domin shi ma alhaji bashirin sana'a shi kenan to gaba ɗayansu Allah ya fefa su aljanna su Allah ya fefa su aljanna abinda suke nema Allah ya ba su abinda suke jin tsoro Allah ya amintar da su duk wanda ya bada gudunmuwa da wanda zai bada gudunmuwa don tabbatar da wannan aiki Allah ya mishi kuici da gidan aljanna mu ma da muka zo muna karatun da ku da kuke saurare Allah ka sa sakamakon mu aljanna Allah mun gode maka kan wannan dinima da kai mana Allah ka cika mana ka tsara mana ala muna nan a cikin suratul hadid mun fara aya ta hudu ka karanta mana ita أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما ينزل من السماء وما يعود فيها وهو معهم أينما كنتم والله بما تعملون بصير الله madaukakin sarki da muke ta bayani a gane wanene ne hakikanin ganewa idan har yau akwai abin da ya rage baka gano matsayin Allah ba bara ƙara haska mana Allah ya ce wallazi khalaqa as-samawati wal arda shine wannan wanda ya halicci sammai da kasai fi sittati ayyamin a kwana shida ai huwa wahdahu alladhi awjada as-samawati wal arda fi sittati ayyam shine wannan wanda ya samar da sammai da kasai a cikin kwana guda shida a jiya mun yi bayanin yadda Allah ta ya halitta sammai da kasai ita kafa a kwana nawa ka halice ta abin da ke cikin ta a kwana nawa sama kuma fa da haka dukkan sun ka hada za ka samu kwana guda shida kuma Allah ta'ala yana da ikon yayi a cikin sakar da inna ma amruhu inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun inna ma amruhu shi ba amarin Allah idza arada shay'an in yi nufin wani abu ya faru an yaqula lahu kun fayakun Allah cewa yake yi kafance sai ya kafance amru bainal kafi wal nur al'amarin Allah ko tsakanin kafin da nuni tsakanin kafin to dan adam mai abu na wucewar basira yanzu ba karatu muke yi ba Allah kada ya san masu kallon mu a duniya dan adam ma yana da ilimin da zai abin da kwakwalwa ba za ta iya ɗauka ba na rabbul alamina kun manta kissar annabi Suleiman ne lokacin da alhuda huda ya tafi shawagi ya je ya ga wata mata mai mulki da ya dawo ya tambaye shi ina ka je ya ce na yi kaza na je kaza na yi kaza kuma na tar da ita tana da gado ya ce wa zai zo min wani kangararren aljani ya ce zan zo maka da gadon gabanin a tashi annabi suleiman yana don zai bata lokaci a cikin fadar annabi suleiman akwai wani mai ilimi ya ce zai je kawo gadon me faruwa da ramma قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك نعم فلما رأوه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي نعم ليبلوني أأشكر أم أشكر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم النبي سليمان ده ده بقى فات لوكاci yana son ya ga gadon nan da wuri qala alladhi anjahu ilmun min alkitab wani cikin mutane wanda Allah ya bashi ilimin littafi sai yace ana atika bihi qabla an yartad ilayka tarfu ni zan kawo maka gadan kafin ka kifta ido gane ko to idan dan adam zai iya yin tafiya mai nisa a cikin kiftawar ido ina ga Allah da ya halitta dan adam kira ka Allah zai iya halitta sama da kafa da abin da ke cikin ta a cikin sakan rabin sakan kwatan sakan nan fata an gane ko ba abin da ya gagar Allah shi sa kwantar da hankali kan kuɗi kake nema baushe ya ce a dare ɗaya ba ba abin da yake gagarar Allah kuɗi kake so kwantar da hankalinka Saukaka kake so kwantar da hankalinka matsayi kake so kwantar da hankalinka kai ne ka yadda Allah ke amma da ka kama kama kama ka sha wala yanzu nan ba batar sola muke nema ba mu je can mu je can da muka saki inda abin yake mun famu da muka koma gurin me shi ranar farko ba cewa muka yi addu'a ba tun kafa ya zuwa Allah ya karba ku duba daga mai dubu Allah ya turo da bakin daga kano ya turo da batir daya ta jana Allah na daban ne an gane ko to Allah ya ci sammai da kasai da abin da ke tsakanin su a cikin kwana shida sun matsawa alal arshi sannan Allah ya daidaitu akan al'arshi kamar yadda muka faɗa a aqidar mu Allah yana saman al'arshi bayanai sun gabata malaman musulunci su malam jafar Allah ya musu albarka Allah ya gafarta musu ya tsabar kabarinsu sun yi fashin baki game da Allah yana kan al'arshi ai sun ma'ala ala arshihi sa'annan sai Allah ya hau ya ɗaukaka kan al'aushin shi ba da ƙarfis samawati wal bayan ya halitta sammai da kasai uluwan ɗaukaka ya liku bi jalalihi wanda ya dace da matsayinsa kullum duk wani siffa ta Allah ji wannan ka'idar ku rike ta duk wani suna ko siffa ta Allah ko kaji ɗan adam yana da shi an yi tarayya ne a suna ba a hakikani ba in haka ce Allah yana da hannu kar ka ɗauka irin hannunka ne hannun Allah in haka ce Allah yana da iko kar ka ɗauka irin ikon shugaban ƙaramar hukuma ne in aka ce Allah shi ne mai azurtawa mai arziki ta ɗauka irin arzikin abtajirin garin ku sunan ne kawai ɗaya amma na Allah daban ne ai za ka iya gane haka kowa a nan yana cin tuwo haka ne amma dala da tuwonka da tuwon gidan sarki ɗaya ne amma ya sunansu shi ne magana kowa ya sa riga a nan amma da rigarka da rigar gwamna ɗaya ne ba ɗaya ba ne kowa yana da waya da wayarsa da wayar shugaban kafa ɗaya ne da in suna ya zama ɗaya ba dole ba ne hakika ya zama ne daya yanzu muna da hannu ko ba mu da hannu ko ya da hannun shi to akwai hannun kujera da hannun ku da hannun kujera iri ne kowa yana da baki kowa yana da baki shi akwai bakin kasuwa da bakin da bakin kasuwa iri ne to me ne rigima a ciki da an ci Allah yana da kaza kuma ka kana musu shi yake yana da shi me zaman lafiya kai yana da shi mana kuma kanka ce ya kama da wani don Allah bai kama da kowa ba laisa ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir laisa ka mislihi shay'un babu wani wanda ya kama da Allah wa huwa as-sami'ul basir mai ji ne kuma kuma basirun mai gani ne da aka sun masawa alal aushi ya'lamu ma yajidu fil audi ay ya'lamu Allah ma yadkhulu fil audi Allah ya san abin da yake shiga ƙasa, sai ya zibu fiya ya ɓace a cikin ƙasar min ma'in, Allah ya san lita nawa ne na ruwa da ke cikin ƙasa, wani sai faɗa. Ko rijiyar gidanka lita nawa ne? Ka isa? Bawar ɗin unguwarku, waye isa ya faɗi lita nawa ne a ciki? To Allah ya san abin da ya koyu ya shiga a cikin ƙasa, min ma'in na ruwa, wa uzuri da iri manoma ba suna shuka ba yanzu gonar garin nan noman da aka yi bana waye isa ya faɗa adadin iri ƙwaya ɗaiɗai ƙwaya nawa ne tsakanin shinkafa da masara da gero da dawa da maiwa da kwakwani isa ya faɗa Allah biyar sani wa haiwanat da dabbobi kakan je makabarta ku haka kabari sai ga ƙwari na fitowa su ma dabbobi ne duka Allah ya san da su kuma yana ba su abinci ko ka haƙa rijiya ka tambaye masu haƙa rijiya mutum sai ya haƙa rijiya gaba talatin wani ne je gaba talatin a zariya kake shi fa baka sani ba ka je sakwata ka je kebi shadda ma'ana yin gaba talatin ba ma rijiya ba masai sai a yi gaba talatin ka je nijar rijiya ba batun wani ƙato ya ja guga ba ne sai dai rasu to sai ka yi haƙari biya gaba talatin can sai kaɗi da maciji wake ciyar da shi wake shayar da shi wake ba shi ruwa wake ba shi iska wa ma min dabbati wa ma dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha wa ma min dabbatin fil ardi ba wata dabba a ban kafa illa ala allahi rizquha ba ce Allah ne yake azurta ta. to sai Allah ya ce ya alamu ma yaji fil audi wa ma ya khruju minha Allah ya san abin da yake cikin kafa na ruwa na iji na dabbobi wa amwatin da matattu kaga wani abu kafan nan da muke takawa waɗanda aka mutu aka binne su a cikin ƙasa sun fi adadin waɗanda suke taka ƙasa wallahi wanda kafa ta haɗi adadinsu da Allah zai tono wane abin da ke ban ƙafa? tun zamanin annaba adam fa take laƙuma bayan Allah to adadinsu daga Allah ya sani da sunansu da datinsu da makomarsu wa Allah ya san takkokin da ke cikin ƙafa. a ce wai akwai wani zinari akwai wani ulu'u akwai wani murjani akwai wani diamond akwai wani kaba. yana Allah ya san inda suke wa gairi da waɗansu abubuwan da ma ba faɗa ba wa ya alamu ma ya kuruji min al'audi Don abin da yake fitowa daga cikin ƙasa Allah ya san shi min nabati na ainihin tsirrai wa hayawani da dabbobi wa ma'adi da ma'adinai wa gairi da wasunsu babu abin da ya fi kuma Allah wa ma yanzu min as Don abin da yake tsakkowa daga sama Allah ya san shi wa ma ya auju fiya duk abin da yake tashi daga kafe da sama Allah ya san shi aiwa ya alamullahu ta'ala ma yanzilu minas sama'i minal mala'ikati Allah ya san abinda yake saukowa daga sama na mala'iku mala'iku suna saukowa tanazzalul mala'ikatu kenan kinna anzalnahu إن أنزلنا في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر نعم. سلام هي حتى مطلع الفجر الله تعالى يجي مطلع ليلة القدر دار ليلة القدر سيتي تنزل الملائكة أدار ليلة القدر ملائكة سنة فقوة والروح ده ملائكة جبريل فيها a daren da ملائكة سنة فقوة فقوة ده daga sama zuwa zuwa ƙasa a cikin sautul ma'arij yana cewa ta'arujul mala'ika ta'arujul mala'ika wa ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana Allah ce ta'arujul mala'ika wa ruhu ilayhi mala'iku suna barin ƙasa su tafi sama wa ruhu da mala'ika jirul ilayhi zuwa gurin Allah da haka kullum wasu fakko wasu kuma su ne tafi sama to shine Allah ya ce wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'udu fiya Allah ya san duk abin da yake sakkowa daga sama na mala'iku wal amfar da ruwan sama yanzu idan damuna ta sauka yanzu damunan bara wa zai faɗi lita nawa ya sauka na ruwa ba wanda ya sai faɗa amma wallahi Allah ya san ko lita nawa ya sauka wal bar da sanyi sanyi daga sama yake saukowa والثلوج da ƙanƙara wasawaɗe da tsawa daidai da tsawa adadin tsawar da za a tsawanta Allah ya san yawanta wani arziki da arziki akwai arzikin da yake saukowa daga sama walwa'i da wa'ayi wa gairi zalika da makamantan wannan wa yaro ma ya tsudu ma ya tsadu fi sama min almalakika Allah ya san duk adadin mala'ikun da suke tafiya daga ƙasa tafi sama su kai ma Allah rahoto wal da kuma rayuka idan ɗan adam ya mutu sai ga idan shi ya kakkafe ya kalli sama saboda da ka mutu an zara ranka sama ake yi da kai to adadin waɗanda suka mutu gaba ɗaya Allah yana da listinsu kuma bai rubuta ba wala bai rubuta ba amma wallahi yana da listinsu duka wal a'amali da ayyuka ayyukanmu kullum ana kai ma Allah aikinmu daga ƙasa zuwa sama su biyu ana kai ma Allah aiki da asuba ana kai ma Allah rahoton aikinmu da la'asar a sati duk ranar alhamis aikin da muka yi ma Allah gaba ɗaya za a tattara a kai mishi duk alhamis a shekara duk watan sha'aban watan da muka fita za a tattaro aikin da aka yi ma Allah na shekara guda a kai ma Allah duka Allah ya san fayar ɗin kowa da aikin kowa da yawan tsallaka da tasbihinka da istighfarinka da hailalarka duka Allah ya sani ba abin da ya koye ma Allah ka san waye Allah ka shiga da yinka ba Allah ba abokin wasan ka bai ya wuce ana ganewa hadisi ya tabbata al-Imam Muslim ya rawaito nan ba hadisi na 179 daga babban sahabi abu musa al-ashari yana cewa qama bina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa bi khamsi kalimat sallallahu alaihi wa sallam ya tsaya ya gaya mana wasu kalmomi guda biyar fasara. manzo Allah ya inna allaha lalle Allah madaukakin sarki azza wa jalla mai girma da buwaya la yanamu baya bacci الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم الله لا إله إلا هو شيني الله قايا إيتي لا wanda babu abin bautawa da gaskiya sai shi alhayyu rayayye ne alkayyumu tsayayye ne dakakke ne a raye yake bai gajiya la ta'khudhuhu sinatun gangadi bai kama Allah ko wala nawmun ballantana ya bacci to shine anan annabi yake kara tabbatar da aqidar inna Allah azza wa jalla lalle Allah mai girma da buwaya la ya yanamu baya bacci wala da lahu an nama. bai kamata ma Allah ya bacci ba in Allah ya bacci ai magana ta lalace kuma Allah komai zai lalace in Allah ya bacci bai kamata Allah ya bacci ba annabi Musa ya kama mamakin Allah yana bacci sai Allah ya ce ka samo mabambantan abubuwa guda biyar ya kawo sai Allah ya ɗora mai bacci ya ce kuma ka kula da su yana yin bacci sai abin ya kife, komai sai ya tarwa ga saman nan Allah yake rike da ita da yayi bacci me zai faru za ta rikici ga tekun nan Allah yake kula da ita da yayi bacci me za ta yi an ballewa za ta yi ta yi ambaliya shi sa wani hikima na Allah har teku idan ka je teku za ga tana ambaliya tana wasa tana abubuwa na ban mamaki ba ta yi da daddare sai da rana duk abin da teku take yi na wasa ka ga ta yi wani rimi ta yi ta biyo ta koma kuna yin bacci za ka gan talli saboda idan tana wannan ambaliyar da daddare ko kuna bacci sai ta cinye to yadda kuke bacci sai Allah ya ce ke maki bacci la ilaha illallah bacci ya tabbatar ma Allah ina fata an gane to Allah baya bacci fidul kisma wa yarfahu Allah yana da wani mizani na adalci yana da mizani na arziki fidul kisma wa yarfahu yakan yi ƙasa da shi kuma yakan yi sama da shi wani lokaci sai ka waye gari baka da kokon kai ta kunci kai asha ka faɗi maganar bata kamata ba da gangan Allah ya haka wani lokaci sai ka ji kayan samaniya za ka yi da kunci dai hikima ce ka ji yaro yake tabbas nawa kake da shi ka ji da karambani wai tabbas ƙarshen da aka tara abin da ya samu tun da ya zo duniya bai samu miliyan goma ba ko miliyan ya kila ma bai samu ba amma da yake yana kan fitira sai ce tabbas ka gaba kudin da rai ba yaro ne karami amma shi ya san Allah yana iya yin haka wata ne ya baka wata ne ya hana ka yurfo ilayhi amalul layli qabla amalin nahar ana ɗaukar aikin da aka yi ma Allah da daddare a kai ma Allah gabanin kai na rana da yaushe kenan da asubahi duk aikin da muka yi da daddare mala'iku za su kiba su kai ma Allah gabanin mai aikin rana idan muka yi aikin rana da la'asar zuba mun yi la'asar ba an kwashi aikin an kai ma Allah gabanin mai aikin dare wa amalun nahari kabla amalin layli kuma Allah ana kai mai aikin dare wato aikin rana gabanin ai aikin mene dare shine ma'anar ya'lamu ma yajidu fil ardi wa ma ya yakhruju minha wa ma yanzilu min as-samai wa ma ya ya'ruju fiha komai da kake yi Allah ya sani wa huwa ma'akum aina ma Allah yana tare da ku duk inda kuke ai wallahu ma'akum bi ilmihi Allah yana tare da ku da ilminsa, wai ya hafatihi da ainihin mamayewarsa da kewayewarsa ba za ku iya fita daga hudu iyakokin Allah ba raqibun alaikum Allah yana kula da ku shahidun ala amalikum yana mai tsinkaya yana shaida yana da masaniya game da ayyukanku fi ayi mawdi'in kuntum fihi a duk inda kuka je kuka saba ma Allah Allah yana kallon ku duk inda kuka je kuka yi ma Allah ɗa'a, yana ganin ku min barri akan tudu ne au bahari ko a cikin teku ne fi lailin cikin dare ka tsula tsiya auna hari ko da rana ta aikata Allah ya sani yanzu wanda ya san Allah a haka da dare ya je tsula tsiya wanda ya san Allah a haka ya bar garin ya tafi Obajana ko Lagos ko Port ko wani gari na Arna ka je ka yi tsiya Allah yana koyina da ilimin sa shi ne aƙidar mu amma shi karan kan shi yana saman bakwai kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul mujadala ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض نعم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا غوثة إلا هو ثالثهم نعم. ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء a الله تعالى يكيتي وألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض baka sani ba baka lura ba baka da masaniya Annan annallaha lalle Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil yana sana da abin da ke cikin sammai da kasai ma yakunu min najwa salasatin ba a taɓa samun wata ganawa ba ta mutum uku illa huwa rabi'uhu fa ce Allah ne na hudu ولا خمسة كوغانا ومتن بيار إلا هو صادقه فاتي الله لين شدا ولا أدنى من ذلك هو عددي كفد هكا ولا أكثر هو عددي صبر هكا إلا هو معه فاتي الله ينا تارد سوء أينما كانوا دي إن دستكفن ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة sa'annan Allah ya ba su labarin abin da suka kasance ranar tashin alkiyama inna Allah bi kulli shay'in alim lalle Allah madaukakin sarki game da dukkan komai masani ne Allahu akbar ajiya mun yi ishara akan ma'anar wa huwa ma'akum aina ma kuntum da summasawa alal arsh wannan matsala matsala ce wadda take sabani ne tsakanin mu ahlus sunna da sufaye sufaye suna ganin Allah yana ko'ina mu kuma muna ganin Allah yana sama muna da dalilai kamar haka Allah ta'ala ya faɗi yana sama a gurare da yawa bari mu faɗa aya ɗaya ko biyu ina ganin za su isa ɗaya wannan tana da cikin sun masawa alal na biyu a cikin sotul mulk Allah ta'ala ya yi tambayoyi guda biyu a amin من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير الله تعالى أأمنتم من في السماء يرزقكم gamsu wanda yake sama an ya sifa bi kumul arda fa idza hiya Ya yanzu an yake sama aya ta biyu an amincin man sama yi an yursila alaikum hasiba annabi ya ce Allah yana sama idan baka gane ba wani fahadi yana da baiwa Ya ce ya lalla ina da baiwa ina so in yanta ta amma ina son kai mata jarabawa in ta ci in yanta ta annabi ya ce ya ke jariya baiwa aina Allah ina Allah yake tace Allahu fi sama Allah yana sama annabi yace ikibaha fa innaha mu'mina annabi yace ka yanta ta wannan mu'mina ce ake wanda bai yadda Allah yana sama ba ya samu akasin wacce fahimta da haka ku yadda Allah yana sama baka tauye Allah da komai ba idan ka ce to Allah ya ce wa huwa ma'akum aina ma kuntum yana tare da ku duk inda kuke sai mu ce yana tare da ku da ilimin shi kamar yadda ya ce ma annabi Musa da Haruna innani ma'akuma asma'u wa ara yace innani lalle ni Allah Inji ji Allah ma'akuma ina tare da ku asma'u ina jin duk abin da kuke tattaunawa akai wa ara kuma ina kallon da haka in aka ce Allah yana tare da mu a ko'ina ana nufin Allah yana tare da mu da ilimin sa da ganinsa da ikonsa da kaddarawarsa da buwayarsa amma shi karan shi yana saman bakwai sanan mazala yana cewa yanzu na ubangijinmu yana saukowa cikin dare kullum in haka ce yana saukowa yanzu wanda yake nan inda nake ya tafi ƙarshen masallacin nan sunan shi ya tafi ko ya amma wanda yake kasa na je gurin shi me za a ce idan na tafi sama me za a ce ta shi abu mai sauki Allah yana sama cikin ka zuna lafiya kan ka damu da masu cewa Allah yana ko'ina domin idan ka ce Allah yana ko'ina za ka kakkafa allolin da yawa shi kuma Allah ɗaya ne kar ka zama double army dobul arni ko e dobul kafir e eh, dobul kafir domin kafirai sun ce Allah ɗayan uku in ka ce Allah yana can yana can an samu allolin da yawa Allah ka saula sai Allah ta'ala ya ce wallahu bima ta'maluna basir Allah duk abin da kuke aikatawa yana gani kaga karshen ayar ma ta fasara tsakiyar aya da Allah ya ce wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah yana tare da ku duk inda kuke kaza tarayyar ta iri ce sai ce wallahu bima ta'maluna Allah yana ganin ku kun gane ah, yanzu ko CCTV idan aka sa CCTV wallahi al-masalul a'la duk wani musali da rami rami ne dan mu karrabo mu kusanto da shi idan aka sa CCTV yanzu manyan manyan yan kasuwa mutum yana ɗakin shi a wayar shi yana ganin shagon shi da ke Kano idan mutum ya oda daga Dubai a wayarka kana kallo gashi nan an yi rodi in ma fata ake maka kana kallo ba wani da zai maka ƙarya yanka suna dubai ya ce ai suna ledar da ka kira ya labarin ka ce ai suna na a cikin jirgin ruwa ce a ƙarya ne ga suna a shagon ka ina kallon su idan ɗan da ko ya ko kayan kana iya gani in aka sa su a kwantena kana iya gani in aka kai su inda ake hawa jirgi kana gani in suna cikin tsakiyar teku kana gani in inda kayan suke da rana ne kana gani inda daddare ne kana gani in sun fito sun iso port kana gani in aka ɗaura su a trailer kana gani to ɗan adam ma ya iya haka ballantana rabbul alamina da haka da Allah ya ce wa huwa ma'akum aina ma kuntum ina tare da ku duk inda kuke yana tare da ku da jin shi da ganin shi kuma sai Allah ya ce wallahu bima ta'maluna basir duk abin da kuke aikatawa Allah yana gani أي ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم باب الأرض يكي قيوم ما الله نأيك تأيك شوكم وسيجابيكم عليها كما الله ذي فاتر كامك وعبد لكم قصر شيكنا أيك تأيك الله قام أيك تأيك خيري شنو على رمى له ملك السماوات والأرض نعم وإلى الله ترجع الأمور أي تتبعك الله يا هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام Allah shi ne ya da karfe a cikin kwana nawa kwana nawa shida to ai da yawa mutum yana kera abin da ba shi ba yana faruwa ko bai faruwa tana iya ganin mutum ya kera gado kuma ba zai hau ba na amarya mafi yawancin wanda zai kera katiba ba shi ke hawa ba da mai tsota da mai kera ta da mai dakwanta da mai daura ta a mota da mai sauke ta da wanda zai kai ɗakin amaryar wallahi duk ba maran bane ka ji matakenta madaukinki baya hawanki ba dole ba bane dan ka tsera abu ya zama naka ne to shi Allah daban yake don abin da ya kera nashi bayan ya halici sammai da kasai da abin da ke tsakaninsa a cikin kwana shida Karka ka dauka halittar kawai yayi sai nuna maka bayan ya halitta nashi ne sai ce lahu mulku samawati wal ard sama da kasan da kaji ya halatta ya halitta nashi ne wa ila Allah turja'ul umur kuma duk a gama wannan fina-finan gurin Allah za a koma wa ila Allah turja'ul umur komai gaban Allah yake koma haka in za ka tsaya kai aiki ka tsaya kar kai sakaci lamma kana sani'u shay'i قد لا يكون ملكا وكان الملك لا يكمل ملكه إلا بعلم جميع ما يكون في ممتلكاته والقدرة عليه وكان إنكارهم للبعث إنكارا لأن يكون ملكا أكد ذلك بتقليل الإخبار به فقال له ملك السماوات والأرض من يوانا بيانا ديوا متينا إيه كيرا أبو باناشي بني تو أما شاء الله شيء كيرا ناشي sai ya ce lahu mulku samawati wal mulkin samai da kasai nashi ne ainihin lahi wahdahu sultanu samawati wal ardi isa da kasaita da faɗa aji da samai da kasai na Allah ne fala sharika lahu fi khalqihima babu wanda ya tarayya da Allah a halittar su wala fi hima. kuma babu wanda ya tarayya da Allah wajen tadbirin su gudanar da su wata sarrufi fiya wa tasarrufi fihima da tasarrufi a ciki duk abin da ka sama ta yi Allah ne ya ce ta, duk abin da ka kasa ta yi Allah ne ya ce ta. wa ila Allah turja'u umur kuma al'amari gaba daya wurin Allah yake komawa ai wa ila Allah da hula ila ghairihi zuwa ga Allah shi kadai wanda bai da abokin tarayya marji'u jami'il umuri dukkanin al'amura suke komawa kamar yadda Allah ta ya faɗa cikin sauti ولله غيب السماوات ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون الله تعالى يتي ولله غيب السماوات والأرض يا أبن da ya faku الصيب نعم الله da wa ilayhi yujawul amru kullu al'amari gaba ɗaya gurin Allah yake komawa fa abuduhu gabanin ku koma gurin Allah ku bauta mishi tukur da yawa ina mu kaina na siya ina mu musulmi na siya a wannan wata wallahi ka tsaya kai aiki wurjanjan dan ka haɗu da Allah salin alim wato ka'ida da ɗan adam ko ka wahala a bautar Allah ko kai wahalar banza amma wahala sai ka yi ta يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا ka tsare Allah Ta ya ce ya yi wani insani ya kai dan adam innaka kadihun ila rabbika kadahan fawla za ka yi ta aikin wahala ba wahala sai ka haɗu da Allah kuma wahala nan ɗayan biyu ne ko ka yi mai amfani ko ka yi ta banza wani yana ganin ka shiga agaji kaskanci wallahi ba kaskanci ba ne ba wahalar banza kake sha wani yana ganin ka zauna ka daje ka haddace alkur'ani kana shan wahalar banza ne ba wahalar banza kake yi ba sallar tarawih liman ya fuzge ku shafi biyu shafi uku ba wahalar banza kake yi ba in ba ka tsaya ka yi ma Allah sallah ba za ka tsaya wajen layin amsan shinkafa kuma a raba ba a baka ba ta kai naka kadin ila rabbika kada an famulai a gaba wannan aikin wahalan za a je gaban Allah mutane za a raba su gida biyu fa amma man uke kitabu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wanda aka ba shi littafin shi da hannun shi na dama za a mai hisabi hisabi mai sauki Allah ta ba shi fa amma man uke kitabu wara yi fa sawfa da mura, wanda aka ba shi da hannun hagu Za ka je na kiran wayyo Allah Allah ta tsare da haka ina maka na nasiha musamman na zan ganku na dukanku mafi yawancin ku matasa ne kada wani ya gudu a sallar tarawih don muguntar liman mu tafi yi ta bugawa in ma ka dauka muguntar ne wani ya ce bai da mugunta kar ka yadda ai tarawih ka gudu kar ka yadda ka galabaita a azumi ka kasa tashi da shi in ne za ka iya tashi da shi tashi in ta je koyon ƙwar'ani ka zauna kai dai tana da target ne target aljanna ba ka ganin manomi da ya san amfanin noma yanzu ruwan damuna ya sauka amma manoma sun huta kullum suna hanyar ina me suke kaiwa ya sun san fa'idar abu da haka wanda ya san Allah ya san aljanna Allah ko ya sadaka ba ta mishi nauyi karatu alqur'ani bai mishi nauyi kan masallaci bai mishi nauyi taimakon barayi bai mishi nauyi domin ya san ba in aikin banza yake ba yana da wani babban target wanda yake so ya cimma ne Allah ta'ala yake cewa wani layi ga Allah zai samawati wal ardi abun da ya faku a sammai da kasai na Allah ne wa yau yujawul amru kullu ci al'amari duka wurin Allah yake komawa fa abudu ku bauta ma Allah matasa ku bauta ma Allah masu kuɗi ku bauta ma Allah a wannan ɓangaren dole ka ba masu tsakani da Allah ana kokari musamman a watan Ramadan ana ba da abinci ana ba da wannan abu ne mai kyau lalle ya kamata a yi ko yau wata baiwa Allah ta eh, kwana biyu ta kira ta cire Allah ba ta sunayen marayu guda biyar ne yin marayu guda biyar na tura mata sai ta yi min tek ta ce yau su haɗu da ita a gidanta sha biyar rana na kira su na tura su sai ga suna ta zuwa suna zo min da saƙo kowace mata ta tafi da marayanta an ba ta shadda mai sunan shadda ba roba ba ba takarda ba irin shaddan nan zaka ji ta tana kanshi kuma kowace uwar maraya da naira dubu goma ta kyauta ko ba ta kyauta ba ita ce barista aisha kanwar ciyaman na zariya lokal zama Allah ya mata albarka Allah ya saka mata da alkhairi ta ba ni mutum biyar hudu sun samu tsora ɗaya gobe zai ɗaya za zo ta sha abinci eh kwaran da to haka ake so duk wanda yake da halin taimaka mu ne ya taimaka mu ni dai wallahi ban taba ganin wanda ya ba da shadda mai fadar da aka ba waɗannan yaran in dai marayu ne za ka zan ba su roba roba takarda takarda tsumma tsumma kyalle kyalle shirme shirme ita ko sai ta ba da shadda mai amsa sunan shadda kuma da naira dubu goma to wannan abu ne mai kyau akwai masu ruwa bohol bohol suna rabawa malamai su ma ba su yi a gwiwa ba suna ta tafsiri alaramoni su ma suna ta ba da abin da Allah ya ba su limamai su ma suna yi sa'an nan barin gaya muku wata ka'ida ku rike ta daga barci na kun ga wannan addinin wallahi na kowa ne kowa yana da gudunmuwar da zai bayar da yawa yawa musamman ustazai da malamai sun dauka harkar addini ta su kowa yana da gudunmuwar da zai bada likita yana da gudunmuwar da zai ba jiya muna karatu wani bai ya zo da kyamara ya kama daukan hoto ba ana tashi sai ake ce mai shi sana shi ɗaukan hoto bai da kokobo da zai iya ba Allah amma yakan ga ana ɗau aka yakan ga hotuna ba su yi kyau ba shi mawar da zai bada ya zo ɗauki hoto fi sabilin lai wallahi ban sa shi bai yi shawara da ni ba ban san zai zo ba haka kawai ya ga abin da zai iya yi kenan ya yi wani zai yi to ai ɗaukan hoto haramun ne mu je ka fahimci ɗaukan hoto haramun ne to kaddarar ɗaukar hoton da aka yi a wurin tafsiri da wanda aka ɗauka a gidan giya da ɗaya ne? ba su zama ɗaya ba duk da wasu malamai suna ganin haramun ne wasu kuma suna ganin halal ne da aka fi falace kalafiya bai na ulama kuma Allah yana amfani da ni da ta Allah yake kallo da aka yan social media akwai abin da za ku yi ma Allah telori akwai abin da za ku yi ma addinin Allah kankawa akwai wani abu na gani a saudiya da ya bani sha'awa za mu tafi makka tsakanin makka da madina sai muka tsaya za mu yi sallah muna tsaya za mu yi sallah sai na ga wata mota an ajiye ta an rubuta fa'ilu khair a jikin motar motar ya kurkura ce sai na ga a bayan motar akwai yashi akwai siminti akwai tile akwai kayan plumba akwai wayoyin wuta akwai pocket pocket akwai abubuwa mabambanta da na shiga masallaci sai na ga ana ta gyare-gyare sai na yana tambaye mai gyara na ce da Allah ina tambaya na ga mota an sa fa'ilu khair mai aikin alkhairi me sirrin wannan abin ya ce wani bawan Allah ne a nan kasar Saudi Arabia ya sai motoci irin wannan sun faɗa kowace mota duk abin da masallaci yake bukata ya zuba da haka kawai motar za a zo ta tsaya a kofar ma'asasa a motar akwai waje, akwai flamba akwai mai aikin wuta akwai mai kaza akwai mai kaza mai aikin wuta yana zuwa kawai zai duba soket soket duk soket ɗin da ya ga ya lalace sai ya kwance ya sa samu mazini zai duba tiles ne duk tiles ɗin da ya ga ya ɗago ya gyara plamba bayi yake shiga sai da ya toshe ya gyara ashe aikin addini ba na neman bane da ladan da ɗan agaji kai kulan ba kana da mawar da zaka yi ma addini ko shekaran jiya wani yaro Allah ya mishi albarka yana nan mai ɗinkin nan kusa da yayyafi a sunan shaharar nan fari abdulsalam yara suka yi musabaka a nan sai suka ci yadi da aka ba su kyautar yadi sai na ce ku je gurin shi ɗinka mu da aka ɗinka aka ba su sai a kira ke zo a shi kudin shi yana zuwa na ce nawa kudin dinkin ka yace malam a bar shi kudin na ce a ka fada yace a malam yaron ya ce ya ci yadin nan ne a gurin musabakar alkur'ani ni ma na ba da gudunmawa ta na dinka mai kyauta da sabili kamar ustazu sai baka kai tela ne dan iskan gari ne ba ka da wani aiki da zaka iya ma addini kai ko ma'aikaci ne akwai bayan Allah da suka zo wasu ma wallahi ba ki da mu da su ba sai su ce malam kaza da za a yi kaza zai yi kyau da ka kai dan boko ne kana da gudunmuwar da zaka bayar kai aikin wuta kake yi kana da gudunmuwar da zaka bayar kai aikin sola kake yi kana da gudunmuwar da zaka bayar kai aski kake yi kana da gudunmuwar da zaka bayar yanzu mu a nan mu'assasa muna da tsari ƙarshen ramadanan nan duk yaron da ke unguwan nan muna da katin aski muna da katin me aski za mu ba da sanarwa kowa ya zo a ne askin sallah nan ba za mu ba ka akwai mai aski mu'assasa take na yaran unguwan nan askin sallah dukansu haka ne ko ba haka bane abin da zai baka sha'awa mu ma'asasa mun ɗauki nauyin yi muku aski shi kuma mai askin sai ya ce malam kuɗin askin na raba biyu rabi masallaci ya biya rabi ni kuma zan yi fi sabilillah ashe mai aski zai yi taimakon addini ko ba zai iya ba a nan karshen ƙarshen ramadana muna ware kwana biyu ranar kitso da kunshi duk yayin da ke unguwan nan mu za mu sai man kitso mu za mu sai ya sunan abin dainin wane ne duka ne su kuma matan masu kitso za su zo su farautar da rayuwar kwana biyu suna yi ma bayin Allah kitso ashe har mai kitso tana da gudunmuwar da za ta bayar da aka duk sana'ar da kake da ita na kuma yin kwatankwacin wannan karatun sai wani ya zo ya ce mu malam to ni yankan kumba nake shi wata gudunmuwa zan ma addini na ce ka bi limaman juma'an garin nan duk rana a ta yanke musu kumba sawo mun bari babu kumba a su da haka kada wani ya ɗauka aikin addini na malamai ne ko aikin addini na masu kuɗi ne ko aikin addini na alarammomi ne ko aikin addini na yan agadi ne da ni da kai da shi da su mu zo mu haɗu mu gina addinin Allah Allah ya ce walillahi ghaibu samawati wal ardi wa ilayhi yurja'u al-amru kulluhu fa'budhu wa tawakkal alayh wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun babu abin da kuke aikatawa face Allah yana san da shi Allah bai rafsanu ba nan za mu tsaya insha Allah idan Allah ta'ala ya sa muna da numfashi gobe za mu daura da shi da tsaya abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ka ba mu yara wanda muka yi kuskure Allah ka gafarta mana ta yace mana kamar da shi a cikin zukata wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh